Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha rediyo sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma sha tara ga watan Nuwamba na shekarar dubu 2020 za mu yi magana ne akan sabuwar fasahar da ake amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki gyambo ko munanan rauni a jikin bil'adama cikin sauri. waɗanne ƙwayoyin halittu kenan. Karki damu wakilin sashen Hausa a Kano ya tattaro mana bayanai masu ban mamaki da jan hankali. Sannan za mu ji wasu 'yan bayanai akan ciwon kunne na jarirai sai ku yi ta zomo ku kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar Kano akan wannan sabuwar fasaha da asibitin ke amfani da ita kuma kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan hirar tasu da shi da Dr. Mustapha. wannan sabuwar wannan da ake magana a magotherapy kenan so muna amfani ne da kamar kwayoyin halittu don cimma warkewar ciwo da wuri abin da ke faruwa shine kafin wannan lokacin idan masu kamar gyambo kenan suka zo asibiti akwai sukan ɗauki tsohon lokaci kafin a samu a gama wanke ciwon ko a cire dattin da ba a so sannan a zo ma a fara ga maganin warkar da wannan ciwon so mu yanzu abin da muke kokarin yi da magot wannan kwayoyin halittun da muke dasawa muna kokarin samu idan mara lafiya ya zo ko kuma wanda ya zo da irin wannan ciwon da yake da datti a kai da za a ga wani farin abu haka da ke rufe ciwo ko kuma yake rufe kamar gyambo haka so mukan dasa wannan kwayoyin halittun kuma sai mu basu kamar har tsawon kwana biyu haka ko sa'o'i 48 zuwa 72 haka so kuma muna duba mu gani wasu idan muka sa musu muka misu wannan dashen su daya aka yi nasara za ga gaba ya cire mana wannan dattin sosai kuma a zo a duba ana buƙatar a ɗauko fata daga wani wajen a rufe wannan ciwon ko kuma za a bar ciwon karan kansa ya warke so abin kuma da shi wannan sabon fasaha shine yana taimaka musamman wajen ragewa marasa lafiya ya tsawon lokacin da ya kamata su yi asibiti tun akwai wanda za ga sun zo asibiti sai su yi kamar wata biyu wata uku suna gadon asibiti to idan muka yi amfani da wannan sabon fasaha cikin kudurar ubangiji sai ga mutum ya yi ko da zai daɗe asibiti ba zai kai ga wannan lokacin da aka saba yi ba kuma muna amfani da ita wannan fasahar misali kamar masu abin da muke cewa native ulcers masu gyambo kenan na ciwon suga idan har babu kamar affectation na basis din ana samun su warke da wuri so muna amfani da kuma wannan fasahar na da san bayan halittu kamar wasu idan aka yi musu aiki kwayoyin cutuka suka shiga ciwon ana samun ciwon zai buɗe so in ciwon ya buɗe akwai dattin da suke rufe wannan ciwon so mu dai abin da muke shine muna kokarin amfani da wannan kwayoyin halittun mu dasa su don su wanke mana su cire mana wannan ciwon cikin dan kankanin lokaci yanzu misali akwai yau da safe akwai ciwon da na je na gani shi ma aiki aka wa shi wannan matashin an kai wajen kusan kwana takwas yau a wanke da safe a wanke da da yamma amma jiya na je na masa wannan dashen da na masa dashen nan jiya wajejen da safe sai yau da safe na koma da na koma har sun goge mana wannan datsin gaba daya cikin kasa da sa'o'i 24 so amma kuma kafin wannan lokacin an kai wajen kwana takwas ana ta da safe a goge da dare a goge ka ambata kwayoyin halittu kamar kuna samar da su ne a laboratory ko kuma ya wace hikima kuke kuke samar da waɗannan kwayoyin halittu har kuke amfani da su ta wannan fasa ito eh wa munan muna aikin kamar yadda ka faɗa ana samar da su ne ta bangaren ta hanyar laboratory hmm. so akwai dai wanda suke mana kamar supply kenan idan muna da bukata za mu yi musu magana sai su kawo mana wayannan kwayoyin halittu sai su processing sai su kawo mana mu kuma sai mu wannan dasha to eh, kaci yana rage adadin lokacin da aka saba gani idan misali ciwo ya kama jikin mutum na abin da ya shafi miki ko gyambo ya zuwa yanzu kun sami wani mizani wanda misali za a ce idan gyambo a jikin mutum inda zai yi wata daya yanzu a sati biyu zai warke eh muna da tunda akwai waɗanda magani akwai matar da ta zo ta zo da abin da muke ce ma necrotizing fasciitis na kafa kenan watan kaman a hausance nake jin cutar da ake ce sabara kenan sabara eh. so ita wannan mata ita ta yi sa'a da ta zo tana zuwa ba ta wuce kwana biyar ba a asibitin nan sai muka fara mata wannan dashen muka yi so biyu muka sa mata kuma na farko yi kwana biyu na biyu kuma yi kwana uku to cikin kwanaki biyar gaba ɗaya wannan da ba a so wannan kwayoyin halittun suka fitan mana da su so yanzu maganar da muke har an sallame ta ta tafi gida saboda sai da sai ma da aka yi mata dashen fata so banda ita kuma akwai shi ma wani matashi da ya zo daga jigawa shi ma ya zo da wannan necrotizing fasciitis din shi ma cikin kwanaki biyar muka samu wannan magana da muke na kwana biyar da a ce za mu bi yadda muke yau a dressing gobe a dressing za su iya yin kamar wata fiye da wata ɗaya ma ana wannan dressing amma cikin kwanaki biyar yau fiye da na tsarin baya eh. cikin kwanaki biyar muka cimma abin da su likitocin da shi wata plastic suke so kenan abin da muke ce makaman granulation tissue kenan ciwo ya e koma ya ja har a zo sannan e, a yi wato kamar za a iya cewa yanzu wannan fasaha ita ce ma'ana za ta goge ko kuma ta wanke duk wata lalacecciyar fata da ba a so a kan miki sannan a yi magani misali? eh haka ne sabida abin da ke faruwa shi wa'annan kwayan halittun suna yin abin da muke ce kamar micro surgery mm. watan abu ne da ake nufi cewa kamar abu ne wanda wuka ba zai iya yi ba sabida suna iya bambancewa tsakanin mataccen fata ko kuma da kuma wanda yake da kyau da kuma mai rai mm. kuma wani abu da muke cewa suna kuma preserving mana kamar normal anatomical structure kuma suna adana yawa suna adana so shi isa kuma mm. banda haka akwai sinadarai da yawa da suke fitarwa mm. suke zuba a cikin kan wannan ciwukan so sabida muna gani ciwukan da muka samu wa'annan bayan halittun idan muka zo muka kwashe muna ganin yanayin jini da ke gudana a kan wannan ciwon yana karuwa sosai kuma mun san cewar duk wani ciwo sai saboda mun san jini na dauke da hemoglobin da kuma oxygen so akwai wannan da suke taimaka sosai wajen sa ciwo ya warke da wuri so idan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yadda ya kamata idan wannan farin dattin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai ɗauki lokaci rubabbiyar fata yawa rubabbiyar fata kenan mm. slof kenan a mm. turanci muke cewa mm. so yana daukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wa'annan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fiɗa daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi magara misali kamar plastic ana samun yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu su wayannan kwayoyin halittun. ka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a na gargajiya. eh gaskiya saboda abin da yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewar duk wani wanda ke yawo da wani gyambo a jikinsa da ya sanya cewar ya dade yana magani bai kai ga samun sauki ba muna iya gwado wannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara eh, yanda ake bukata baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation ne yanke sassan jikin ɗan adam saboda riɗewa ko rashin gyaruwar su ko su dan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yanda ya kamata idan wannan farin da nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai ɗauki lokaci kuma wannan ribabbiyar fata yawa ribabbiyar fata kenan mm. slough kenan a mm. turanci muke cewa mm. so yana ɗaukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wa'annan kamar na so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fiɗa daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi Magaran misali kamar plastic ana samun yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin wani jiki na su ma idan aka samu duk wani wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da cikin son su cire muna zuwa mu dasa wayannan kwayoyin bayanan bayananka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a gargajiya eh gaskiya saboda abin da yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewar duk wani wanda ke yawo da wani gyambo a jikinsa da ya sanya cewar ya daɗe yana magani bai kai ga samun sauki ba muna iya gwada wayannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a ci za a kai ga samun nasara eh, yanda ake bukata ba baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation na yake sassan jikin ɗan adam saboda riɗewa ko rashin gyaruwar su ko eh wannan saboda bincike da yawa da aka gudanar a kasashen da suka ci gaba sun nuna cewa idan aka yi amfani da magot therapy musamman a wanda suke da kamar gyamban ciwon suga diabetic foot ulcers kenan gaskiya yana rage rates na kamar amputation kenan na bangaren kamar cire wani sassa na jiki amma ina son mutane su san cewar wannan maganar da muke duk wani abu da za mu yi muna kamar yadda na faɗa baya muna aiki da likitocin orthopedic da kuma sauran likitoci masana fasahar harkokin kasusuwan ɗan yawa sai kuma idan misali masu masu irin wannan cutar suka zo akwai gwaje-gwaje da muke sa a yi ɗaya daga cikin wannan gwajin akwai abin da muke ce ma doppler scan shi wannan doppler kamar hoto ne wanda zai haska na kafar zai haska ya ga na hanyoyin jini da suke gudana a tabbatar cewar babu wani hanyar jinin da ta suke ko kuma ta toshe sabida mun san cewar masu ciwon suga akwai abin da ake ce kamar atherosclerosis a turanci suna iya samun wannan abin abin da yake sawa kenan ake samun har a kai ga ciwar wannan sai an yanke masa kafa saboda wannan hanyoyin jinin suka toshe jini baya gudana baya kaiwa ga wannan sassan jikin so har wannan bangaren jikin ya kai ga mutuwa so wannan gaskiya yana taimaka sosai saboda wannan bincike da yawa sun nuna cewar ana samun sauki idan aka yi amfani da wannan sabon fasahar na magwatarafi idan marar lafiya ya zo kuma muka fara kan lokacin da ya kamata gaskiya. Wai Dr. Mustapha yaushe kuka fara wannan kuma yaushe a nan kenan kuma a ƙasar na yaushe ne aka fara eh kamar akwai na taɓa faɗa a baya cewa ita wannan mago therapy abu ne da muke ce kamar standard treatment wanda ake amfani da shi kamar a fasaha ce da ta samu sahalewar abin da muke ce kamar fda kenan a ta kasar amurka da kuma nhs british national health system da a shekarar 2004 kenan shekaru goma sha shida da suka wuce kenan to mu kuma yanzu yanzu ne muke samun samun yin amfani da shi wannan sabuwar fasahar to gaskiya duka duka dai ba mu wuce ba mu kai shekara ɗaya ba da fara amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya dai alhamdulillah muna ganin dai sakamako masu kyau gaskiya kuna da tsakalman da kuka yi nasarar ayyukansu sannan kuma da kila kun yi hasashen na gaba eh, gaskiya to a takaice dai abin da za mu iya cewa shine a sofa dai mun samu dai marasa lafiya da muka yi wa wannan amka amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya mun samu abin da muke ce kamar nasara na sama da kaso 90 kenan cikin ɗari gaskiya eh tunda waɗanda magani kamar yadda na faɗa maka da yawa da an sallame su sun tafi eh, kuma abin da ke raba mu da su ma dai sai dai addu'a da gaskiya wasu za ga sun zo akwai wanda mai da aka ce za a cire musu wani sassan jiki amma kuma da muka sake zama aka sake duba sai a ga cewar a gwada musu wannan sabuwar fasaha kuma gaskiya an yi nasara sosai akwai bincike da na wata watakila faɗaɗa fasahar ku ai kamar yadda na faɗa ka san tunda yanzu misali muna maganar asibitin koyarwa na malam kenan iyalan muke kamar gudanar da wannan fasaha akwai sa ran gaba cewar da idan muka ci gaba da wayarwa da mutane kai tunda mun san cewar a nan Kano kaɗai muna da manyan asibitoci da ya hada da asibitin kashi na dala asibitin murtala asibitin nasara duk suna ganin irin wayannan masu ciwukan so muna sa ran da za su ke turowa nan kuma gaskiya za mu ci gaba da samun ƙarin alƙaluman da kuma marasa lafiyar da za mu yi amfani da wannan kuma kamar yadda na faɗa gaskiya yanzu ba mu daɗe da yi da fara wannan fasahar ba amma gaskiya dai yawanci muna ganin gaskiya nasara. Wai me ka ce nasara me kalubalen ku ya zuwa yanzu? Ito yanzu kawai kalubalen mu baya wuce tunda ka san duk wani abu da idan aka ce misali sabo ne ya zo so mutane sai an dan ɗauki lokaci ana wayar musu da kai ana kuma nuna musu fa'idar da kuma amfanin wa'annan wannan sabuwar fasahar kuma wannan shine abin da muke matakin da muke yanzu kenan na sanarwa da mutane cewa ga amfanin wannan abin ga kuma fa'idodin wannan abin ta bangaren kayan aiki fa ta bangaren kayan aiki kamar yadda na faɗa maka for now dai gaskiya ba zan ce muna da wani wannan kayan aiki ba tunda muna samun duk sanda muke da bukata muna samun su wa'annan kwayoyin halittun na tashar da muke yi. Allah ka taimake mu amin. ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah fa bai azaba gobe. faɗai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai To ga masu goyo kuma matsalar ciwon kunne da ke samun yara jarirai wanda take kai su ga rasa jinsu. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga hirar tasu. Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su ɗauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zame masu sufa misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon suga tun yaro tun ma jariri na ciki eh. ciwon suga misali nake baki guda ɗaya eh. kenan akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi so misali eh, eh, kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawancin likitoci sanda suna taba halittar su to in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da da ta mu amma manya ne suke yi su tana iya tsallakawa eh ba cikin pox ba ba cikin pox ba eh. ita wannan rubella sunanta eh. dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus mm-hmm. Yawwa to za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro mm-hmm. so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samun samunsa mm. zai iya samunsa misali idan ya daɗe bai numfashi ba akwai abin da muke kira sabiya bas asphyxia saboda rashin shashe iska a jinin sa. Mm. so tana iya taɓa ƙwaƙwalwar shi to kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy za ki ga yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba sa ya shika yawa lakan ta taɓa mata kwakwalwa? Eh. saboda haka sai ki ga hajjin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa a ciwo idan aka samu an haife eh. ban tarin numfashi ko idan aka samu wannan aka haifi yara. Hmm. ana iya magance matsalar yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna akwai sashin su guda eh, neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan za ki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba. Ba za iya magance shi ba kwata-kwata. Eh gaskiya yawanci by definition ma an da zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive brain, uh, hypoxic brain injury da mm. kin ga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labar inda zai tsaya kenan eh. wadda ya taɓa kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki mm-hmm. so akwai kuma wannan abun da kowa ya sani eh, jaundice da take kama kananan yara neonatal jaundice mm-hmm. ita ma tana taɓa musu ji yaro ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwanan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau mm. duk wanda ya kama yaro ake ga zai iya taba jinsa saboda haka sai kiga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake miki misali cindo tsarin yatsa shida to kin ga su ma sassan halitta na can ciki in ma kan iya samun kari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gabe farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su kiga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma kiga an raine su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cutuka akwai magunguna da kuma wasu cutukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji Kunni yana sa jiri idan bai daidaitu ba Kunni ai shi dama aikin su biyu ne da jiri a balance ya sa kaka daidaito a tsayi wadda kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taɓa bangaren ji akwai kuma su cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai misali kamar akwai abin da muke kira menias disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu da yaro ma ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data za su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya da yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jirin zaki ga bashi da yawa a yara. Jirin wato rashin karfi dai a takaice. A'a rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye. sai ka ji hajijiya. Eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido eh, ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kadawa because sake yake idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi ai ne zai kada mm. saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko mm. wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce digiyanci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi mm. misali shi wannan tun da shi kunne dama an saba da shi da rumai an rasar rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant shine wani electrode ne mm. a'a to yi kiran su jijiya da Hausa electrode shi ake muke zura a cikin kunna can cikin dodon kunnan ne akwai wani abu da ya kama da wanda ake cewa dodo eh shi dodon kunnan kin san wanda Bahaushe yake faɗa ne abin da kake taba sunan sa tympanic membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlear to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar muka zira shi bishiyar wannan nan da tun dama ita ke daukar kara e. kuma wannan iri ne ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zira shi ya murna ya murna to idan idan idan karar ta je su wannan wannan abin shi zai ɗauke shi sakon sai kai ma kwakwalwa so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya kara masa jin wani kuma yawanci wasu idan daga tsakiya ne saboda sun yi wani ciwon kunne ruwa ya taru mukan tsaga a cire ruwan a dan sa musu wata roba da muke kira grommet shi ne yadda zaki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana karimi har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro zaki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri da jinin zaki ga bashi da yawa a yara. Jinin wato rashin karfi ke a takaice. A rashin dai tsayuwa ta jikin ka kana tsaye. sai ka ji eh, hajijiya. Kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido eh, ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kadawa because sake yake idan bai iya tsayawa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce jijiyoyin cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna ta dama ba za a ce kaza ake yi mm. misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da goma ya an rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant mm. ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne mm. wani wani jijiya a to ya yi kiransa jijiya da hausa electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda ake cewa dodo eh shi dodon kunnen kin san wanda bahaushe yake faɗa shine abin da kake taba sa tympanic membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar eh. muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita ke ɗaukar Eh. kuma wani iri ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga to muka zira shi ya murna ya murna to idan karar ta je su wannan wannan abin shi zai ɗauke shi mm. sakon sai kai ma kwakwalwa mm. so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje mm. ya kara masa ji wani kuma yawanci wasu idan daga tsakiya ne saboda sun yi wani ciwon kunne ruwa ya taru mukan tsaga a cire ruwan a dan sa musu wata roba da muke kira grumet so abubuwa da yawa na ji su ruwa yakan taru ne ayi akwai jaka da take sa balance ruwan ya yawa shine yaro yake jiri ko kuma ma ko babban ne so lokacin muna abin da muke kira shanting a dan sa roba a ciki a fito inda ruwan zai eh, inda ruwan da zai dinga zagayawa ba zai tari ya cika a gurin ba sai ga jirin ya ragu ga wasu ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin jama'a anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin Zahar Aminu Fage da Daniel Brown da daidaita mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.